وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك To muna nan ci gaba da karatunmu a cikin babinmu fadalar da'a ilil mumini, falala addu'a ga mumini. Wa amma ma ya ta'allaku, wa amma ma ya ta'allaku bila'anar usaci, amma abin da yake da alaƙa game da la'anar masu sabo. abin da yake da alaƙa game da la'anar masu aikata ayyukan sabo wal fusaki da kuma abin da yake da alaƙa game da la'anar fasikai wa zawal hujuri da ma ma'abuta fajirci min ahlil milla cikin mutane addini wanda su musulmai ne amma suna aikata ayyuka na fasikanci da ayyuka na sabo daban-daban to abin da ya shahila anasu wa inna sunna lalle sunna lam tati bil amri bil anil fasiki al muayyan sunna bata zo da maganar la'ana fasiki ayyanan ne ba a bayyana a ce fasiki ne Allah ya la'ane shi to sunna bata zo da wannan ba ba a ayyana mutuwa a ce ne kan Allah ya la'ane shi sunna ba ta zo da wannan ba a ayyana mutu a ce wane mashayin giya wane mai zina wane barawo Allah ya la'ane shi sunna ba ta zo da wannan ba wa ma ja'at as-sunna bi la'anatil anwa dama sunna ta zo ne da la'anar launi nau'i na mutane a ce Allah ya la'ani masu aiki kaza amma dai a ayyana mutu a cewa ne Allah ya la'ane sunna ba ta zo da wannan ka kaulin nabi kamar magana annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu sarika kamar magana annabi yace Allah ya la'ani barawo ya tsare qurbaida ya sace azurha ko ya sace kwai wato kwadawo ya duhu a yanke hannu ne Allah ya la'ane shi kunga barawo ya ce bai cewa ne barawo ba wa kaudu da cewa annabi la'anallahu man ahadatha hadasan Allah ya la'ani wanda ya haddasa bid'a aw awa muhaddisan ko yabba mai haddasa bid'a wurin zama don ya ci gaba da yin bid'a Allah ya la'ane shi kun ga ba ayyana wani mutum ba haka wa qawluhu da cewar annabi la'ana Allahu akilar riba Allah ya la'ani mai cin riba wa mukilahu da wakili ne wa katibahu da marubuci ne wa shahidai da shedodi ne guda biyu na riba kun ga duka ba mutum na an ka ayyana ba aiki na an ka la'anci mai iya wa qawluhu da cewar annabi la'ana Allahu al-muhallila wal muhallalu lahu muhallila wal muhallalu lau. Allah ya la'ani mai halittawa ya la'ani wanda an ka halitta don shi wato akwai wata al'ada da agare su idan mutum ya saki mata ta yi saki uku kuma yana son ta sai shi jinga da wani ya ce ya taya aure ta tunda shari'a ta ce ba ta dawowa ga wanga miji na farko har ta tanki hanzar jangayar sai ta wani to wani sai ya laba ba ya shirya da wani ya ce ka aure ta in ka aure ta sai ka sako to wannan da ya ce a sako mai da wannan da ya aura don ya sako mai duk Allah ya la'ane su duk ne Allah ne wa qawluhu da ya la'ana la'anar al-khamra Allah ya la'ani giya wa asira Allah ya la'ani mai tatsota wa mota motasira Allah ya la'ani wanda an ka tatso mai ita wa hamilaha wanda ya ɗauko ta Allah ya la'ane shi wal mahmulatu ilayhi wanda an ka ɗauko ta zuwa gare Allah ya la'ane shi wa saqiha mai shayar da ita Allah ya la'ane shi wa sharibaha da mai shanta wa akila samaniya da mai cin kudin ta duk wadanda Allah ya la'ane su a ah, rinda aka ne da mai cin kudin a giya wanda ya taimaka a yi giyar don ya samu kuɗi in ba haka nan ba kahirai suna sai da giya kuma suna sana'a giya amma yan annabi ya zo an san jizya cikin kuɗin giyan nan suka biya jizya kuma annabi ya anta ko musulmai su ci kuma su ba ala ne su ba ba su taimaka ba abinda ya zo ga hannunsu ya zo musu ta hanyar da shari'a Allah ta halitta musu saboda haka shi yasa ta halitta gare su wakata na za a al'ulama'u fi la'anatar fasikin wa'ayya hakika malamai sun yi jayayya game da la'ana ayyanannen fasiki a cewa ne fasiki Allah ya la'ane shi to malamai sun yi jayayya kwarai game da wannan a cewa ne fasiki Allah ya lalace shi malamai sun yi jayayya kwarai fakila innahu wa wasu malamai sun ce ya halatta idan mutumin fasiki na a cikin jama'a a cewa ne mai aikata aiki kaza Allah ya lalace shi wasu malamai sun ce ya halitta wakila innahu la yajuzu wasu malamai sun ce bai halitta ba sai dai a ce Allah ya la'ani masu aiki iri kaza amma dai ka a ambaci wani mutum a ayyana shi Wani ma'ruhu anil imam ahmad rahimahullah abinda an ka sani daga imam ahmad rahimahullah karahata la'anin mu'ayyan wato an karanta la'ana mutum ayyanan ne haka a ayyana mutum wato mutum sananne wanda an ka sani a ayyana shi a la'ane shi to ga imamu ahmad ya ce makaruhi ne wa an ya kula kama qala Allah ta'ala sai dai mutum ya faɗi kamar wada Allah ya faɗi ala la'anatullahi ala zalimin ku saurara la'ana Allah ta tabbata ga azzalumai kun ga ba ce ta tabbata ga wani azzalumi ba sai dai ga azzalumai wa kar sabata fi sahih al-bukhari haqiqa ya tabbata a cikin sahih al-bukhari anna rajulan kana al himar akwai wani mutum zamanin annabi suna ne himaru ma'anar himaru jaki wato wota ga mutumin shi himaru in an ka zanna sai ya to ya zanna shi ta ba mutane dariya da an yi yar dariya yan mintoci kaɗan sai a sallamai a samu abin da an gaba sai ta ya ce kun sai ya halitta mutum ya ɗan samu lokaci da ya kaɗan shakatawa haka shi ɗan yi dariya ɗan lokaci haka ba a son irin na abubuwa na shagala daɗewa ba a son a yi ana yin su ba a son mutum ya shagala to ya an zanna bayan an gama komi da komi himaru ya kan tawo ya ɗora ba da labari ya ta barkuta hankali ne na haka ne ya taɓa ta sai a yi dariya to bayan an ɗan yi dariya kaɗan sai a sallamai sai ta ya ce kun san ku da ma abin da Allah ya hinda kuka ma da shi in kun ka san irin wannan mutum mai bada dariya in ya to ya zanna sai da ya gaje ta ya sai ku shagala babu tasbihi babu salati babu karatun qur'ani shi dai aka saurari yana barko ta ana ta <laughs> to ya halitta mai irin wannan in dai ba sabo ya yi ba to ya halitta a zanna ta da shi amma da ya dan taba a tsallamai kai ya shigarta mutane to shi himaru haka yake to amma hawa himaru wa kana rabar khamar yana shan giya don na mamaye ya an kaji mutanen da ai wawaye irin waɗannan da waya ka iske su ba su cin komi sun ka samu to shi himaru yana shan giya wa kana yatabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk an ya shagiya ana kamo shi tun da wawa na sai a kamo shi a to shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadda rubuta annabi shi ne bulala ko wata ya biyi ilaihi maratan ran nan ai mai bulala ba a dade ba kuma sai gashi an koma kamo shi ya koma shanta eh, saboda ba hankali ya akwai ba cikakke faƙalar rajulan sai wani mutum ya ce mai La'ana Allah Allah ya la'ane shi ma aka sauri ma ya wuta biyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya yi yawan zuwan da aka yi shi wayan annabi in ji wannan mutum ya ce Allah ya la'ani wanga mutum shi kullum ana ta kawo shi wurin annabi yana mai bulala kuma ya ƙi bari Allah ya ɗebe mai albarka faƙala annabi sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tulana kaka sake la'ana ce wa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu shi yana sa Allah da manzo annabi ya ba da shi da ya ce musulmin kwarai yana ta gani. shi yana son Allah yana son maza Allah kakka ko maza gina ya kunga shi gwamma da an kala ne ya ji shi da maza Allah gare don inda ba ala ne ba annabi bai faɗin haka amma yanzu da an ka ala ne annabi ya faɗi mukami ne kunga ya ji daɗi annabi ya ce fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu. duk wanda wurin ga yana son annabi ya ba da shi da gare ya ce yana son Allah da manzo don duk wanda ka son Allah da manzo ne dan aljanna to kun ga annabi ya hana ala'anci duk da ya la'ani giya ya la'ani mai shanta amma dai bai yadda a ayyana wani mutum a ce kai himaru Allah ya la'ani ka bai yadda da wannan waƙanna Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ana fi hadal mu'ayyan hakika annabi ya hana la'ana wanga ayyanannin mutum alladhi kana yakusuru shurba khamr wanda ya kasance yana yawaita shan giya mu'allilan zalika annabi yace dalilin da yasa yace aballa ana dai bi annahu yuhibbu wa rasuluhu shi yana so Allah yana so manzo ne ma annahu sallallahu alaihi wa sallama ana sharibal khamr Madaraka. duk da yake annabi ya la'ani mai shan giya kai tsaye ya la'ani duk mai shan giya amma dai bai yadda a ayyana wani mutum ba da an ka ayyana himaru an ka ce mai Allah ya la'anai annabi ya ce ko alama, ka a sake wannan faddalla zalika wannan magana ta yi nuni ala annahu yajuzu an yi la'an a aminna annahu yajuzu a Allah a aminna wadalla ala annahu yajuzu an yi la'ana al-mutlaqa ya halatta ayi la'ana wadda ba ayyana wani da ita ba wala ya yajuzu an yi la'ana al-mu'ayyan bai halitta a ayyana wani al'ane shi allazi yuhibbu Allah wa rasuluhu wanda ke son Allah da manzo ne duk musulmi yana son Allah da manzo ne wa ala kullin akan dai kowace magana wanda wannan wa'idun la'ana kyacewa ta wal wa'idu kyacewa kuma la lazimu subutahu fi haqqin mu'ayyan ba ya lizimta ta tabbata da haƙƙin nan mutum illa idza wujida shuruɗu sai ya an samu sharuɗa ne wan tafat mawani'u abubuwan da ka hana shi kuma sun koru saboda haka ita halin babin mu kun ga ƙarshe ne a dai ayyana mutum a cewa ne Allah shi la'ane ka to kahiri dai aka haka a ayyana mutum a cewa ne Allah shi la'ane ka to in kahiri na ya haɗu amma musulmi na bai halitta saboda haka duk wanda mutum ya bata muku rai kusan kalmar da kuka wani kama a ce mutum maƙiyan Allah ba a ce kowa maƙiyan Allah sai wannan an ka tabbatar da kahinan Allah ki ga hana makiyan Allah kawai ka san gaskiya ka kawai to na hane ka kalmar nan ba karama ta ba kai to kai ka ce maƙiyan Allah ba karama ta ba domin kahiri da ya ka faɗa mai ba kahiri shi a makin Allah Allah a duwun lil kahiri amma kahiri ɗaya na a hakan domin ƙare wanga babu na muhimmanci addu'a ga musulmi gaba ɗai hmm. Thank e ba a ce mai maƙiyin Allah sai dai a ce mai maƙiyin gaskiya tun da kun ga ai ya ƙi ta ko to a ce mai maƙiyin ta ta da yake amma yanzu ya an ji makona tariya da shi wajen aikin Allah wata ala. kuma yanzu in ya ji an ce an ce Allah kila kamin ka kawo ya buge wannan mutum in ya ji an baci manzon Allah kila kamin ka iso ya buge shi kaga in bai san Allah bai haka amma kaga wasu ko an baci Allah ba ka jin sai magana amma an ka baci shehu sai inda karhin ya kare to kowane mutum wanda yake haka na aka ta da shi Allahir rahman Rahim addu'a lil walidaini babin mu yanzu shine babin yin addu'a ga uwaye guda biyu kun san kowa yana son ya samu haihuwa abin da yasa aka son a samu haihuwa don a samu wani unwani wanda sai ta gehen haihuwa aka samu to so ake kowa ya zama ɗa na ƙwarai ga uwaye ne ya rika aikata musu ayyuka alheri ana kai musu lada suna nan ko bayan sun mutu wale abin nan wale da wal ƙurba da kuma 'yan uwa makusanta wato 'yan uwa wayanda 'yan uwa yan uwan uba da yan uwan uwa ana so a rika yi musu addu'a ta alheri domin lokaci mai tsawo da ya wuce ga shi wannan da zai musu addu'a sun taimake shi taimakon da ba ka zato in ba jiyawa kai ba aza haka wanda sun kai bai kai haka nan ba sun koyi kila hawan da ya haka tabaka ya gabata an marra adena bayanu fadl du'a da muslimi ya gabata gare mu ya shuɗe bayanai sun gabata game da yin addu'a ga abin nan lil musulmi na ga addu'a ga musulmi lil musulmi na ga musulmi a musu addu'a bil khair da alheri a yi addu'a ga musulmi Allah ya ba su alheri war rahama a yi addu'a ga musulmi Allah shi musu rahama war magafira a yi addu'a ga musulmi Allah ya gafarta musu wannan babi ya gabata in ba kumanci ba wa ma ya tarattabu ala zalika da abin da ke jeruwa ga yi musulmi addu'a a babi ya gabata game da bayanin abin da ke jeruwa game da wa musulmi addu'a min ujurin azimatin na ladaddaki masu girma wa khairatin amikatin da kuma alhairori masu zurmi kun san mun ce idan mutum ya ce Allahumma gafili wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat an ba shi lada guda adadin dukkan musulmin da an kai da wanda za a yi na gaba akan kowane an ba mutum lada guda wannan muka ce wannan lada babu inda mutum babu aikin da mutum zai iya yi ya kamo wa galada mai girma in ba irin aikin mai yi ba irin wanda addu'a lokaci guda ya tara lada mai girma sai da irin wannan addu'a to idza kana du'a'u mataluban idan addu'a ta zama ana neman ta mina musulmi daga mutum musulmi li umumin musulmi daga duk jama'an musulmi shi ma jama'an musulmi addu'a gaba ɗaya ana neman wannan wayan na muta'akkidun to shi abin yana ƙara ƙarfi wa matsalubo kuma abun abin abin nema ne bi shakalin da wani abin na tsari wani zane wanda ya saba wanda ake bantacce da karabatul insani da yan uwan mutum musulmi idan yanzu in kawa musulmi addu'a waɗanda baka gama komi da su ba za a baka waccan ladar to ashe in kawa musulmi na kusa da kai addu'a za ka samu da tafita izil aqrabuna aula bil ma'ruf domin makusantanka su sun kai cancanta da alherinka wa haqqul bil ihsani su sun kai cancanta da kyautatawa wala siyama alwalidaini balle da dakuwa da uba gaba ɗaya mutum ba ya da kamar su babu wanda adda wani mutum da ya kai kamar uba ne ko ɗanka bai kai kamar ubanka ba ba wani mutum da adda wata mace wadda ta kai kamar uwa ta ba mata ta ba ko iya ta ba ta kai kamar uwa ta ba to addu'ar da za a yi musu ta zama ta yi kowace addu'ar da an kawo kowa ta zan ta yi ma. don haƙƙinsu ya ɗara haƙƙin kowa haƙƙin uwa da uba gaɗa to ba wani haƙƙi wanda ya kai kamata in ba haƙƙin Allah ba wa abdullahi hawa la ko bi shay'a wa da ne sana kun ga daga haƙƙin Allah sai haƙƙin uwa da uba wa bi sayyani cikin bukhari da muslim an ruwaito min hadisi abi huraira cikin hadisi abi huraira radiyallahu anhu qal abu huraira ya ce ja'a rajulun wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya faƙala ya rasulallahi mana haƙƙun nasi da wasu na sahabati ya ce ya rasulallah ina tambaya cikin mutane waye cancanta da kyakkyawan mu'amala ta idan na yi abotaka da shi in yi kyakkyawan mu'amala da shi cikin mutane wahi cancanta da wannan kala umuka annabi ya ce ma'uwarka babu wani mutum da adda haƙƙi kamar ta gare ka to mai tambayar namijina a kowa kan shakuwa da shi kahi gani ne saboda haka ɗa namiji ya yi shakuwa da uba ne bisa ga uwa ce don uwa tana cikin gida uba na waje ko shi yana tare da shi biya mace ko ta yi ganin uban uwarta don uba na waje ita ko tana tare da uwarta ko yaushe saboda haka mai tambaya ya ce sun maman bai ji an ce uba ba an ka ce uwa ya ce sannan wa kuma kala ummuka annabi ya ce o kare har yanzu kala suma man ya ce sanawa kuma kala ummuka annabi ya ce o ka da yayar kun ga yaro so yake yi ya ja ambaci babanai don ya samu natsuwa kala suma man tambaya ta ta hudu ya ce sanawa kuma kala suma abuka annabi ya ce sanawa ubanka kun ga annabi ya yi ta'akidi a kan haƙƙin uwa sau uku sannan ya ambaci haƙƙin uba duka haƙƙin gudana amma dai ta akidi an ƙarfafa haƙƙin uba haƙƙin uwa saboda ɗa namiji in an ka yi wasa ya yi ganin baba na bisa ga uwa saboda haka an kai mai ta akidi don ya san da ita ya ɗauki matakin da ya kamata kashi mata walaƙanci da yawa kuna ganin wasu uwaye mata yadda suka zanna a cikin lalura da yawa kuna ganin su ga kuma ɗa da abu amma inda uba ne na watakila ba zai mai haka nan ba saboda shi uba yana da ƙarfi yana iya zuwa ya kwata da kai ne eh? Iya wato in babu abin da za a biya masu gaba ɗai to ita ake fara kai bayan an fara kai ta daga baya sannan a yi magana kai wato mai gidan waza da musulun ruwayan musulun ta ci mutumin ya sake tambaya ce sun man sai annabi ya ce sun ma adana ka, sannan mahi kusanta gare ka sannan mai bi mai ga kusanta da reka idan mutum ya ba uwa ta sun yi ba baba ne sannan da da yan uwansu su ne adanaka adanaka makusancinka makusancinka su yannanku da ƙannanku, su a kusa gare ku su ka ganin ku su ya kamata kowa abu to yankunka kun ka samu ba su za a fara uwa da uba daga yesu sai ‘yan uwansu ‘yan uwan uwa da ‘yan uwan uba har yanzu ɗan uwan innaka ya yi ɗan uwanka haƙi gare ka har yanzu ɗan uwan babanka ya yi ɗan uwanka haƙi gare ka kowane yi har da shaƙiƙi ya yi ko shi wancan ɗan uwan uba uba ne na yi shi dan uwan shi uba ya hiwa ya haƙa kani haka nan dan uwa ne hmm. sannan uwa ta hiwa ta haƙa kani sannan ƴan uwanta su ma wayanda suke dai uwa guda da ita ko uwa guda uba guda da ita ko kuma uwa guda da ita ko uwa guda da ita ku lura da wannan ba uban kaɗai kaka taimakawa ba ka yi ta uwan uwanka ko kan uwanka a in dai akwai hali su duka aka taimaka illa dai shi wanda ya haifa ya yi haƙƙi to da gare da an gama da haƙƙi ne to sai ƙani ne kowa ne uwa ne dai ku rika lura da wannan a rika ba da haƙƙi gwargwadon iko saboda ita haihuwa ga da kun ka gani duk da ta aka yi amma kun ji fa'idar da sa aka bidarta ana bidar haihuwa domin fa'idodin gara kun kajiya don suna aka bidar haihuwa in ba don wannan ba haihuwa da wahala ne a cikinta in ba don kai gonan gaba in ka kasa ya taimaki ka ba wanda wanda bai da ɗa sai shi kwanci ne ya shura ƙawa ta inda duk ya ga dama hankali ne kwance inda ya haita ya samu abinci wanda an da in ya shiga ya samu abinci ya samu abincin ɗa ba yana samun kwana bai samun kwana saboda haka don irin wannan taimako shi yasa aka san ɗaya illa dai abinda kawai an matsala da yake kuma kun san shi abin nan birruwa da daini da dai ka dainu kyautata ma uwaye wurinka bashi na kyautata ma uwaye wurinka bashi na shi dai na kawai a matsala in baka basuwa ba ba a basa idan mutum bai taimaki uwa ba diya ba ta taimako ne in mutum bai taimaki ɗa ne ba na in mutum bai taimaki uba ne ba ɗa ne bai taimako ne shi ɗaya na ah, ba wani abu ba sai ka ga wani ga ne da arziki amma ga a cikin wahala to abin tarihi abin tarihi zai waɗa wada an kai harkar ta zama haka amma wani sai ka ga ɗan ba ko wani arziki mai yawa ba amma sai ka ga har zaune ya kai garka mutane na shewa shi yana ba su kyauta ko ba ne ko ba ko wani arziki gare da ya wato a bincike tarihi shi ma yayo don haka yayo shuka ita ta aika gidi wani goga uba ne da kuɗi kana zaune ka gani ya haito da kasuwa ya ɗauko kaya da kai sai wani na yi ya ɗauko ya zo ga kai wani ya riko ga hannu yana ta yaɗa kyata to ba shi na ku lura da haƙƙin uwayenku ku kyautata musu don ku ko ku su kyautata musu wanda ya yi ba daidai ba yanzu ya girma ya gane ya yi ba daidai wata ya gyara Allah ya ce hatta idza balaga ashaddahu wa balaga arba'ina sana kana rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tarda wa asli li fi zuriyati kun ga ya shekara arba'in yana yin wada ba daidai ba ga uwaye ne amma yanzu bayan shekara arba'in ya gane ba daidai yake kun ja dawo yana tuba yana gyara to wanda ya san yayo ba daidai ba to shi gyara yanzu inda an kasa gaba shi gyara abin da ka samu wanda ba abin nan ba ka san babanka bai wadatu da shi ba a ɗibi wanda ka isa ta a kai mai sannan su ci saura a ɗibi mai sati a kai mai sannan ku ci saura da kai da ‘yan matar gada ka kokari ta hana ma taimaka ba ubanka. Gwada mata sai da kaga ubanka sannan ka gane ta, gwada mata hakan sai da kaga ubanka sannan ka gane ta. Kowa da ka kishi da ‘yan naka, gwada mata sai da kaga ‘yan naka sannan ka gane ta. Ita wa da baya ta taho wakatun da ka ta ka bude ido ka gare ta don haka a wa ko da ka kyautata ma uwar amma wa tana ga wanda ya fara kai sakamako na haka ba wa na kai ba rama na kai biya na kai shi ya ma shi da bai da son ka zama da ka zama din ba eh iya eh, wato ba su zanna ba su zanna makaranta ba su zama yanzu ga mana makaranta di ba min ka gani ka ga wani cikin yaran nan da ka kawo di wurin ba ba su tawa irin wannan karatu shi yasa ba su sani don ba ka iya sani sai ka saurara amma yanka shi yanzu an yi bakonmu wani babban malami ya tushe na ta ba da labari yana ta ba da labarin sharholiya ana ta dariya ai duk kana ganin su ne ko don can dariya ɗaya na aka ba su ba ƙara su gaba na aka yi ba Allah dai ya kyauta kuma ku sani duwa da an ka daɗe ana karatu idan aka ga yaro ko yarinya tsakiyar gore jiya ɗaya aka wa ɗauke shawa duwa da an ka daɗe ana karatu an ka ga yaro ko yarinya tsakiyar gore da ɗauke shawa aka yi ɗan bashin haba ba su wasawa Allah ya gafarta mana Warawa tirmidhi wal bukhari tirmidhi da bukhari sun rawaito fil adab al mufrad bukhari ya rawaito cikin adab al mufrad an haji da ne hakimin ana bihi an jaddihi qultu baban bazu ibn hakim ya ce nace ya rasulullah man abaru wa zan yi kyautata ma kala ummuka yace ka yi kyautata ma uwarka qultu ni sake cewa ina da tambaya me ya tambaya in ce cewa ni man abaru wa yi cancanta an kyautata ma kala ummuka annabi in innaka qultu ni sake cewa ina da tambaya ya ce me ya tambaya ka nace ce man abaru wa yi cancanta an kyautata ma kala ummuka yace uwarka hasa uku kultu na ce mana abaru da tambaya ta ta ina tambaya me a tambaya ka mana abaru waye cancanta in kyauta ta masa kala baka ya ce babanka ma al'akarar sannan mai kusa fal'akarar sannan mai kusa wato kun ga shi ma wannan ya karfafa haƙƙin uwa har sau uku sannan ya ambaci haƙƙin uba shi uba namijina yana inda ya uba ba ragona ba kuma bai tsuwa ba yanzu ga in ya tashi zuwa marici shina samun abin da zan kai mai tuwo kai ce ma kowa komi yanzu ya bi hanyar ga kai ce ma kowa komi sai ya kai cikin gero ya shiga ya hukan haki ya kawo ya sai su a to ko da lokacin da za a tuka to ya wuce da wurin sai da hakin nan yana iya wucewa abin nan a kasuwa ya yayo leda bage babba bako na bula ya sau sure da kuli-kuli ya kawo a yi mai miya yanzu a ci abinci mace tana iya ba ta iya to in ba a taimake ta ba wa zai taimake ta saboda haka shi yasa kun ka je ana karawa ta namiji ka in ka gane zaune ya ce ban da abinci wanda zan ci yunwa na kaji to in dai lahiya lawa yake to ranganci yasa in bai sa ranganci ba in bai yi wani ba yana yin wani in bai yi wani ba akwai abin da zai yi samu in bai yi wani ba yana yin wani bale yanzu da abubuwa sun kai sauki ko wani irin haki ka kwaso akwai masu saye ne ko wani irin haki ka kwaso ko sharata gurguzo ka shiga kakwasa kakwaso a kwanzu kai ka shiga dai da sunan ne kuna gana ai wasu maza da buhunan suna shiga gurguzo suna fasa kwalabi wadan kwalabi na robobi sun san inda suka kai a tsaye in an ka loda suna ganin ana yin kurmi da su eh? na na na kwalba eh. to kun gani namiji kenan shi namiji in dai namiji na ko yanzu in dai ba rago ya zama ba kuma ba lahiya abbai da ba kuma ba tsuwaye wanda bai iya motsi ba yanzu ga iya tashi kamin rana ta wada yana kawo abinci gida nake kuma na halal ba na haram amma mace sai an kawo mata saboda haka shi yasa annabi ya gabatar da mace ya karfafa hakinta a fara taimakon ta kamin uba ku taimaki uwayen ku mata tana cikin gida ila yau ya kai bakwai guda ba ta rika murtala ba tana kan cin abinci ana kawo mata kamiya amma yau ya kai bakwai guda ba ta rika murtala ba amma shi uba yana yiwa a ce haka nan bakwai guda bai rika matala ba to ku taimaki ku mata ku taimaka musu su girmama su ku darajanta su ku taimake su ku rika kai musu kuɗin kashi ku mata ku rika kai musu kuɗin kashi a ah, in mutum ya samu kudin kashi yana rage damuwa ko bai da abin da zai sayi an kashe dai ga su ya diba ya gane su mace wadda ba matan mai kuɗi ba ita ba ya kasuwa ba matan mai kuɗi ba wata in ka ba ta mutala sai ta ta sa maka albarka kila albarkar da za ta sama tana kai maka nan. ba kamar namiji ba namiji kan baka shi mutala in ba mai barana ba in mai barana to ya ce allazi wahidin ana ba suwa kama kanka ni dai na ga wadda an ka ba addu'a da ta yin Allah su tana wace makka kuma ko wata guda ba yi ba ba mai barata ba ita ba mai barata ba kai dai abba ka kyauta ba shi ka wanda ya ba ta ka ya kyauta don ta yi mai addu'a don ta yi mai addu'a kai dai abba ka kyauta ba da baka ba ta ba amma shi ka wanda ya ba ta ni na ga tana ta addu'a tana ta sa albarka hmm. ha shi bai sani na ba kai mai yawa shi ya koyo duk masu kuɗi na a kusa da gidanmu kila doye wajen gidan kudin masu kudi na a wani ba ka san wanda ka ce haka nan wani ba ka ce wani ai wani yaro ko naira dubu za ka bashi ga wani aiki ba kasan bai zuwa ko naira dubu za ka bashi wani kasan bai zuwa Wani yaro na ganta su mutane daban-daban su yawa to kaji ma ku dai abinda an muhimmi ku kyautata ma uwayen ku dai da an muhimmi ku kyautata ma uwayen shi an muhimmi ku taimake su kuma a taimake mata kamin maza wa min adamil birri addu'a cikin mahi girman abinda za ka wa uwayenka shine kai musu addu'a duk abinda za ka ba su addu'a ta yi shi ko na za ka ba su addu'a ta yi shine wa min azamil birri addu'a ga mai girman kyautatawa ga owaye shi ne kai musu addu'a ko suna rayu duk abin da za ka ba su addu'a ta yi shi illa dai su in suna kun san a matsalolin rayuwa wata take in dai suna rayu. kowa na son in ya gada abin da ya kaso ya sayi Mm. hmm, hmm. Ƙanan Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa kada rabbuka Allah ubangijinka ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iyyahu kakku bauta kowa sai shi wa bil walidaini ihsana uwaye ku kyautata musu in ma ganna inda karki bara ma in ma ɗaya daga cikin uwayenka ya kai tsuwa tare da kai auki kilahuma ko su duka sun tsuwa tare da kai fala ta ma saboda 'yan sun tsuwa kwarai wasu uwaye sun ka zuwa tare da kai sai kaga da gigiya to kuka ce dir kai da ku ko ko ni da ku ba ku an kai muku ba ku gani kaka ce haka wala ta gulla ma ofsir wala ta naro ma kakai musu tsawa wa gulla ma kaulan karima ka ga musu magana wadda take mai daraja wa qabilla ma janaha billahi ka sanya giyan kaskanci gare su min rahama don tausayi to sai mi daga karshe wa qur rabbi rahuma ka musu addu'a Allah ka tausaya ma yanna da baba kamar bayani sabila kamar wanda suka yi reno na suka tausaya su ina yaro karami to duk abin da za ka yi musu wannan abin da kuka ji qur'ani ya wada ya yi addu'a duk abin da za ka ba ka da babanka addu'a ta yi shi amma ka ba su kuma ka yi musu addu'a ka ba su kuma ka yi musu addu'a domin kowa na son ya gada abin da a iya kaso sai abin da yanzu gonga ga yanzu ga abin ga tsata can mai tsaci wani da can dori kun san dori gaban za take ba kun shuka ta aka yi ba ba kun shuka ta aka yi ga iyaka Kai aka ganin ta sai a bata sai ɗaya mai ci ya ce wanda bai ci abin da gaban za ta ke to zan da ya saba da kinta yanzu babu ta ga iyaka yanzu babu ta ga iyaka sayanta aka yi tuwon bai da kudi ya gane ta sai ya tuna yana son ya ci daɗi nai inda wani zaƙi ya kaso wani kodaci ya kaso wani sai ta daci gare ta to amma wanda ya saba da ita in ya gane ta gane ya ga kayan daɗi to bai da kudi wanda zai ɗan samu damuwa kaɗan amma in ka so mai ita ka kawo mai ka kawo kuma wani abu ka bashi sai ya ji daɗi cikin rai sai ka iske shi yana ta hira da shi da 'yan yaren gida cikin harin ciki da natsuwa da daddare ko sai ka ga kai kare goma sha biyu ba shiga kwana ba ana ta hira ana dariya dattijo ya ce daɗi ya samu ɗata ta yi ya ce daɗi ne to haka nan aka so a rika lura duk wanda bai ba ba a yi mai don kusan da sani wannan da ya bar inna ta yi a cikin damuwa da rashi kuma yana iya sauƙaƙa mata matsaloli bai yi ba to shi hankuri hakan da ne za su ba a mara jallawa ala ya yi umarni bil sani ilayhi ma ce a kyautata mu uwa da uba bi jami'i wujuhil ihsan da dukkan huskokin kyautata alƙawli in za a musu magana ai musu magana mai kyau war fi'ili in za a aikata wani aiki gare su ai musu aiki mai kyau annahu ma sababu wujudi al'abdi don uwa da uba su asanadiya samun yaron kai da uwarka da babanka su asanadiya samun ka in ba don su ba da ba a yi ka don ta hanyar su ka biyo walahu ma min mahabba suna da soyayya zuwa gare ka wal huquqi da haƙoƙi wal ihsani da kyautata wal qurbi da kusanta ma ya katadi da ka hukunta ta aqdul haqqi karfafa haqqi wajibu taqdimi da wajabcin gabatar da su fil wajen kyautatawa wa kusa bizikir min zalika addu'a ya ce cikin addu’a ‘yan da an ka ambata a yi musu an keɓe yin addu'a addu'a ulahuma bin rahamaci, an keɓe a yi musu addu'a da ta muhimmanci gare su a yi musu addu'a da rahama a haya an wa amwata da addare da matattu Allah ka gafarta mu baba kai ne rahama in kana iya larabci rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira rabbi sagira kai ta maimaita rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira in ba ka yi wannan ka samu wuri ka zanna Allah ka gafarta ma na da baba ka yi musu rahama Allah ka gafarta ma na da baba ka yi musu rahama in ko kana iya larancin kun ga bai da tsawo rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira kun ga bai da tsawo a haya'an wa amwata suna dare ko su mutu jaza'an ala ma. wannan addu'a da kake musu sakamako na akan ihsanin su gare ka sun yi ihsani sun kyautata don wani dattijo baka san wahalar da yayi ba kana a same ka wani ya ta garuruwa da bai taba zuwa ba ya ta don bida abin nan don bida kudin aure ba nan bida aure ba kudin aure bai taba zuwa wurin nan ba na gaya muku wani labari in ba kumanci ba wani mutum na wanda nisan shi ya sani a yana zaune ana hira sai aka to aka waɗa mai wane ya ce eh, wance ta haihu mata ta yi guda ya ce eh sai ta gincire yake haka yana ta ba da labari ana ta dariya sai aka ce mai wacce ta haihu sai ya tsaya zaune eh mita yawa an ka ce ɗaya guda biyu sai ya tashi bai yi wani wuri ba gidan ya biyo to gidan bakin daji yake sai ya shigo gidan bai biya ya gaɗe ba ya shiga gero na ya wuce mutumin nan bai dawo garin nan ba sai da guda ta rasu shi wannan namijin sai ko da mutumin ya dawo har yi aure bai dawo gidan nan ba ni gaba ganin anka ka ce mai an haihu ya hita sannan an ka dawo nan wurin nan an ka kama hira cewa ya hau gudu ya gudu mata ta ta ya gudu ban koma ganin mutumin nan da idona ba sai bayan da ɗannan ya yi aure shi ɗan nashi har ya girma ya aure bai da abin da zai yi duniya bai da kudin zane tun da sannan zane na aka sai ma aka sai mai haihuwa in ba gina arziki ba a sayan turmi gaba da zane aka sai sannan to bai da kudin sayan zanen wanda za a rika goya jariri bai da shi akwai komo ana sayan komo na wanka bai da kudin sayan koma saboda haka yabbi cikin gidan sai ya shiga ya bi ta bayan tsaki ne ya shiga gero bai dawo sai da ɗan na ya aure to kun ba kyauta ta mai da yi. to wanda na sani na uwayen da sun ka sha wahala he da ita game da idan su Allah da ya tsayawa saboda haka ku taimake su an ba ku taimake su ba na ku ba su taimako eh? iya eh, haka ne amma dai mu kasan masu wa'azu eh, su masu wa'azu kasan faɗin abu suka yi wanda yake nan a gyara ko yaro bai sani wato ya sani ya ji a wa'azu ne san haƙƙin uwa da uba ne haka nan na na sani ne wani in uba ba ya da abin da zai ba shi mutuncin uba ne gare ya zai yana da kuɗi ba na gaya muku wani ya kori mata ta da gida an ka tawo ana ba shi hankuri ya mai shefe ce to yana da shirar mu ya shirar ne ya ce kata kuma ba ta abinci shi ɗaya shirar ne in ta yadda a mai shetan ba ta yadda wallahi mai shetan kullun ita tana ba uwa abinci to su kuma matan tsohin kun san wasu ba su da kulawa tana ta in na ɗauki abincin da tun bai taho ba sai ta ɗora nawa sai da ya gani ko da ya taho tsohuwa ta ɗauko abinci ke da an ka gama abinci tun da wuri ki ɗauke ɗauke abinci ke ki sai ya kore matar sai wata zanna cikin wahala ita ko matar ta koma gidan ubanta ya kama ba ta abinci ita ko uwar ta zanna cikin wahala kuma garin ga an kai shi ba wani gari ba garin ga ya ce wallahi yana da sharaɗi bai ce bai mai sheta ba suna mai sheta amma da sharaɗi kuma sai ta yadda ne ya sharaɗi ya ce kanta kuma ba uwa ta abinci shi da ya sharaɗi ne to ga irin lokaci da muke ciki ai lokaci na mai ban tsoro ku dai tunatar da ku muka ko mutum bai kyautata ma uwaye ne baya ba yanzu in ya gyara Allah na gyara kun ji wani Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu yana ta walakanta uwaye hatta idza balaga ashuddahu sai da ya kai ka ƙarhi ne wa balaga 40 sanata ya kai shekara 40 sai ya gane uwa sai da uba ne yana da haƙi garai kana rabbi auzini ana a ni'mataka sai yana addu'a Allah kai min ilhami in gode wa ni'maka allati an'amta alayya wadda kai ni'ima gare ni wa ala walidayya ka taimake ni in gode ma na? in taimaka musu in kyautata musu wa asli fi li fi zuriyati ka gyara min diyana kun ga yanzu na ya gane in bai kyauta ba diya ne ba su kyauta ba in ni tubtu ilayka na tuba ga abin da na kai uwaye na tuba ne tubtu ilaika ƙarshe sai Allah ya ce wa laikar ladina da takabbala anhu ahsan ma'amilu waɗanda su waɗanda ɗiya da katawa da baya su tuba daga cutata ma uwayensu na takabbalu anhum ahsan ma'amilu aikin da sun kai mai kyau za mu karba ta jawo za an sai a duk aikin su mara kyau na baya mun yayi a asabil janna kuma cikin aljanna za a sa su wa da sadiki kuma alƙawarin gaskiya na aljanna sun kai to saboda haka wanda duk ya tuna shi gyara yanzu eh sai mutum ya yi tuba ya iske kanawa, uwa ta yi ko obanai ya iske shi ya yi mai bayani kuma ya rika kyautata mai shi ne mai addu'a sai shi rika aikata ayyuka alhiri ga uwayen kama abin na yi musu addu'a dangane mun ka karanta shi ce musu addu'a dare da rana ya rika musu addu'a kamar ka zanna yanzu ka ce subhanallah subhanallah subhanallah sau dubu ka kewaye ta zuwa ka sau goma ka ce Allah ta zihin ga lada miliyan ɗai kenan a kai mababa to ya san ya baro ɗa na ƙwarai da ɗa ya san ya baro abin ƙwarai to haka nan za ka yi Allah ya san kayan nadama to yan Allah ya so zai gyara maka abin da ya faci amma wanda da gangan da gangan ya ce kai wancewa uwa ta kenan ta ce ka aikata shi ko ita ta wai a ita batun uwa ta ba muna jin su ba uwa ta ta magana wai a batun ta tun da mace ta ba ta da kuɗi yanzu inda uba ne mai kuɗi na ya hita batu ne sai ya hita zuwa duk inda yake da aboki sai an sai da Allah a ba ba wallahi ban koma amma ita sunna ba ta da ko dari a hita batun ta haka nan Thank you. eh ba su ba su saboda wani dalili amma dai mai yawa wani abu daga asali na can bai ba ba a yi mai wani bai yi ba ba a yi mai a ga kuna gani a inda mutum zai taho ya ɗane ya ja daga ga wata matsala shi ma ya ja daga a yi tsaye kowa a yi mai magana ya ƙi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 Allah muna roƙonka ya badi a samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya sariq al ya giyas al ya kashi as ya arhamar rahimin ya mujiba da'awatil mutarrin ya mujiba da'awatil mutarrin ya rahman dunya wal akhirati wa rahimahuma تؤدي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana kariya da tsawonka Allah ka kare mu daga sharorin masu shiri Allah ka kare mu daga cututtukan masu cuta Allah ka kare mu daga makircin makirai Allah ka kare mu daga munafikin munafukai Allah ka kare mu daga kullu masu kullu shiri. Allah ka gafarta wa uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma matayenmu ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiyarsu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga madaidaiciyar hanyarka Allah ka aza mana su ga madaidaiciyar hanyarka Allah ka kama mana tarbiyyarsu da albarka yanka Allah ka tusaya mana da mu da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka ba mu kariya ta musamman Allah ka kare mu daga sharorin masu shiri Allah ka kare mu daga cututtukan masu cuta Allah ka kare mu daga makircin makirai Allah ka kare mu daga munahicin munafukai Allah ka kare mu daga kullukullun masu kullukullun shi saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ka karfafa maka girmama mu da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka gusar da hikina da tashin hankali Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara ma jihar mu kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka kare maka kare garin nan namu da ƙauyuka ne wannan gari da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka taimaki almasira da jama'arta Allah ka kare almasira da jama'arta lailan wa naharan Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah da albarka sunayenka ka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan musamman wannan makaranta ta mu jawwata suna Allah ka kara mata kariya da tsaronka yan makaranta Allah ka shirya su ka daidaita su ga hanyar kama daidaita Allah ka shirya malaman makaranta ka shirya yan makaranta ka shirya malaman makaranta Allah ka ya mana ka zaunar da masallatayen mu lahiya ka kare mu ka kare masallatayen mu dukkan masallatayen mu Allah ka zaunar da mu lahiya musamman wannan masallaci na jawwata suna Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka tosaya mana wuraren zaman mu ka zaunar da mu lahiya wuraren ayyukan mu ka zaunar da mu lahiya wuraren sana'o'in mu ka zaunar da mu lahiya wuraren tahiyoyin mu ka zaunar da mu lahiya inda don muka yi ta Allah kai muna arzikin tahiya lahiya kai muna arzikin dawowa lahiya saboda albarkar sunayenka Allah ka kare mu daga sharar hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharar ƙarfa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharar mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka tusaya mana ka ce maka mana Allah ka ansa mana addu'a mu ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu